shirya wannan wa'azi da kungiyoyin mata me suka yi na zuwa ne a daidai lokacin da mata musulmi a kasar ta Nijar ke cin karo da matsaloli barkatai in ji malama Fatuma Abdulmumuni ɗaya daga cikin matan da suka kira taron. Yau mata suna gwagwarmaya cewa a samu ci tsakanin namiji da mace. To shine muka kira mata musulmi. Abinda muke son su gane na ɗaya shine addinin musulunci ya kammala komi a cikin zamantakewar dan adam. Komi na tahiyar rayuwa yau addini ya tanta Domin sanin dokokin zamantakewar zaman aure ta yadda za a iya shawo kan matsalolin zamantakewa tsakanin ma'aurata maza da mata shi ya kai kungiyoyin matan musulmi gayyato kwararrun masana da maye-maye malamai irin su Sheikh Muhammad Sadis Abdurrahman limamin masallacin Amir Sultan anan Yamai. Babu addinin da ya girmama mace wajen ba ta haƙoƙin da ya kamata miji ya kare mata kamar musulunci. Akwai haƙƙin nafaka muka ce wajibi ne namiji shi ke ciyar da matarsa sannan akwai mutuncinta na ya hana ta shiga inda bai dace ta shiga ba kuma ya karfafa mata wurin shiga inda ya dace ta shiga. Maudu'i na biyu da wa'azin ya yi magana a kai shi ne na neman daidaito tsakanin maza da mata wajen samar ma kowane haƙƙi da 'yancinsa da a yau wasu ƙungiyoyi da hukumomi na ƙasa da ƙasa ke buƙatar ganin ya tabbata. Madam Miko Fatima Umar ta yi tsokaci akan wannan magana a wajen wa'azin ga kuma abin da take cewa. Wannan matsala ta daidaitewa tsakanin mace da namiji mun san ci abu ne wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba. Mun gani ko Allah maɗaukakin sarki ya ce maza suna natsi akan mata don cire mata yan uwanmu domin faɗakar da su da jan hankalin su game da abin da ya shahi ma'ana rayuwarsu ta yau da gobe cikin ɗakunan auren su idan da matsala ma to ta hanyar da aka bi ta nan za a bi a sauka ko ba haka ba karo na farko kenan dai da kungiyoyin matan musulmi suka taba shirya irin wannan wa'azin a bainar jama'a kuma sun ce suna da yakinin cewa da haka ganin cewa akwai buƙatar a ilmantar da ma'aurata maza da mata kowane ya san haƙƙi da nauyin da ya rataya a wuyansa.